الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد إنقوى معسو سورا رمو لكم أكلم عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير قوة شعبان حجر من دن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيرد اليهود da arba'in da ɗaya wanda shi daidai da takwas ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin a daidai wannan lokaci kamar yadda wa mutane alkawari jiya za mu fara kawo darasi cikin littafin tarkirul gafil wan nasi da kuturu zunubi wal ma'asi bayan kammala littafin wato adabun ta'amul ma'al fitan sunan wannan littafin shine tunatar da wanda ya rafkana wan nasi da wanda ya manta da kuturu zunubi wal ma'asi dangane da hatsarin da zunubi yake da shi da kuma sabon Allah subhanahu ta'ala, wanda ya rubuta wannan littafin shi ne abi abdullahi hamzata annaili shi ya rubuta ainihin wato wannan littafin da haka ba tare da bata lokaci ba kai tsaye za mu fara littafi malayin yake cewa ƙalil al-imam ibn al shi shine abin da ya fara da shi al'imamu ibn al ya faɗa yake cewa wa min asari zunubi wal ma'asi yana daga cikin hatsari na saɓan Allah da zunubi da yake da shi a doron ƙasa annaha tuhdisu fil ardi anwa'an min al-fasadi yana fara da nau'i nau'i na fasadi na lalacewa a bayan ƙasa fil miyahi saɓan Allah yakan zama sababin da hatta ruwan da mutane suke sha Allah ya lalata shi walhawa iskan da mutane suke shaƙa yana daga ciki idan sabo yawa idan Allah subhanahu wata'ala ya ga dama iskan masu sai lalata ta wazzuru hakanan shuke-shuken da mutane suke sannan wasimar ‘ya'yan itace da ya kamata ya kamata su samu Allah yakan iya lalata shi saboda sabo walmasaki da kuma ainihin wato jam'i ne na maskan guraren da mutane suke zama gidajensu duka Allah maɗaukakin sarki yakan iya lalata su saboda sabo wannan ya zo cikin aljawabul kafi a shafi na 42 wa biyu al-imam ibn rajab ibn rajab ya faɗa yake ta mata su mummunan cikawa ta kuno bi sababi da sisatin bi sababin da sisatin takan kasance wani lokaci saboda da sisa wacce take ɓoyayya me da sisa ɓoyayya wani aiki da kake yi wato kana yin aiki a zahirinka kana nuna ma mutane kai na Allah ne amma a zuciyarka cewa ƙarya kake kai ba na Allah ba ne lil'abdi la ya tsalewa alihan nasu abinda mutane ba za su iya tsinkaye ba in ma min jihati amali sai ko dai ta ɓangaren mummunan aiki wani hau dalika ko makamancin wannan sai ce fatilkal khasalatul khafiyya waccan ɗabi'a wacce take ɓoyayya a zuciyar ɗan adam na ga wani abu kana bayyana wa mutane a zahirinka amma a baɗininka ka ɓoye abin da mutane ba za su iya yin shi ba sai ce tujibu su alkhatimati wannan yana daga cikin abin da ke wajabta wa mutum ya mummunan mutuwa Allah maɗaukacin sarki ya raba mu da mummunan cikawa indal maut wannan shi ma ya zo cikin jami'ul ulumi wal hikam a shafi na hamsin da biyar ko shafi na hamsin da bakwai to shi ne malin yake cewa muƙaddimatu muƙaddimatul mu'allif gabatarwa ta mai ta'alifi inna alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala don ya cancanta a gode masa nahmaduhu shi ya sa muke gode ma Allah saboda shi yake da godiya mutlaka duk wanda aka gode masa godiyar da aka yi masa godiya ce juzu'iyya wa nasta'inuhu sannan muna neman taimakon Allah subhanahu wata'ala Allah ka taimake mu wa nastaghfiruhu sannan muna neman gafaran Allah subhanahu wata'ala wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah ya tsare mu daga sharrin kawukan mu wa min sayyiati a'malina da kuma aikin da muke yi mara kyau man yahdihillahu duk mutumin da Allah ya shiryar da shi to fala mudilla lahu babu wanda isa ya batar da shi idan Allah ya nuna ma mutum hanya ya ce ga ka ya kama ta ya riƙe to ba wanda ya ya batar da shi amma wa man yujlil wanda Allah ya batar da shi fala hadiya lahu shi kuma ba wanda ya shirya shirye da shi dan akwai wanda Allah zai ce musu ga hanyar da za a bi amma za su ce ba sa son ta ba za su bi kuma musu ba kuma ba su isa ka sa su ba shi yasa Allah zamu ga ya ce wa amma samud fa hadainahum samuda mun shiryar da su amma fastahabbul ama alal huda sai suka ce su bata suke so ba sa san shirya ta irin waɗannan wanda Allah ya ce da kanshi mun nuna musu hanyar shirya suka ce ba sa so baka da yadda za ka yi da su wa sha da malam ya ce ina shaida cewa Allah ilaha illallah ina shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahadahu Allah kuma shi shi kaɗai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa ashhadu ina shaida cewa anna muhammadan lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abduhu wa rasuluhu bawansa ne kuma manzansa ne a cikin kalman abduhu akwai mai da martani ga wanda za su ɗauki haƙƙin da ba na annabi ba su ba shi a cikin kalman wa rasuluhu akwai mai da martani ga wanda za su yi masa jafa'i cewa ba sau da shi ɗan saƙo ne daga wajen Allah ba ya yi hallazina amanu taqullaha ya kuma su imani ku ji tsoron Allah haqqa tuƙatihi matukar jin tsoron Allah wala na kada wanda ya kuskure ya mutu illa wa antum na fati yana kan tafarki na addinin musulunci ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku duk tsoron Allah wanda ya halicce ku daga rai kwaya daya shine annabi adam wa khalaqa minha zawjaha daga wannan ran kwaya daya halicci matarsa ita ce Hauwa. wa min huma rijalan Allah ya yada daga waɗannan halittu guda biyu na farko rijalan mazaje kasiran da mata da yawa wato wani sa'a da haka malamai suka ce da Allah ya ce rijalan kasiran ba sai an ce wani sa'an kasiran ba wancan kasiran din ya isa bal ma hasali harisan annabi sun nuna yana daga cikin alamar tashin alkiyama za a samu qillatul rijali wa kasaratul nisa'i kuma gashi muna kallo ta sa’alo na bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke tambaye junanku da shi akan abu wal arham sannan ku sadar da zumunci ku ji tsoro wajen yanke shi da aka mun bayani muka ce duk wanda yake da mata za ka ga shi ya ji ya auro ta kuma wani abu na iya gittawa a ce sun rabu amma duk wanda aka ce wannan kanin wane ne kuwan wane ne zaka ga ba shi ya tsara haka ba Allah ne ya tsara haka kuma ba yadda za a yi abinda Allah ya tsara haka ya canza ɗin shi yasa yace wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kana alaykum raqiba lalle Allah ya kasance mai kiyayewa na gare ku ya ayyuhal na amanu taqullaha ya kuma su imani ku tsoron Allah wa qulu qawlan sadida ku dinga faɗar maganar da ta dace wannan zai ta yuslih lakum a'malakum Allah sai ya gyara muku aikin ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku zunubanku wa man yuti illaha wa rasulahu duk mutumin da ya bi Allah ya bi manzon Allah faqad faza fawzan azima tu ya rabauta rabo mai girma amma ba'adu malam yace bayan haka fa inna asdaqal hadisi Lallai mafi gaskiyar zance shine kitabullahi littafin Allah wa hadi mafi alherin shari'a ita ce hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shari'ar annabi Muhammad wa sharral umuri mafi sharrin al'amara shine ha al'amaran da ƙirƙirarsu su yi wa kullu muhdathatin bid'a dukkan kowace bid'a bata ce wa kullu bid'atin dalala kowace dalala wato wa kullu bid'atin kowace bid'a dalala bata ne wa kullu dalalatin fin kowace bata to kuma dama hanya ce da za ta kai mutum zuwa ga wuta Allah maɗaukacin sarki ya mana tsari da wuta mala yake cewa inna min Allah ibada Allah ya halicci bayi wa amarahum ya umarci bayin bi ta'atihi yace lallai su masa da'a kuma da'ar ba dan idan sun yi ba za ta yi masa amfani sai dan ta amfane su wallahi ba dan adam ba ko mala'iku da suke bauta ma Allah ba sa rinkewa wallahi in sun yi aiki kansu suka wa ba Allah suka wa ba Allah ya ce man amila salihan falinasihi duk wanda ya aiki mai kyau kan kansa yema wa hazzarahum Allah ya ma bayi gargadi da kashedi da jan kunne da ahir mimma asiyatihi cewa kada su saba masa ba dan idan sun saba masa ba zai cutu sai dan idan suka bar saban su ne za su amfana li'anna fi dalika ta'addiyan domin a cikin saban akwai ƙetarewa ala hududihi akan iyakokin Allah kuma Allah madaukakin sarki ya ce mana tilka hududullahi sai ya ce fala taqrabuha wani gurin da ya ce wannan doka ce ta Allah ya ce kusa da ita ma bai so a yi wani wajen da ya ce tilka hududullahi sai ya ce fala ta'taduha kada ku tsallaka ta sai ne ce wata jarru'an sannan kuma wato ƙarfin hali ne alama harimihi akan keta abinda Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato haramta na kuma alfarmasa wa isadin fil sannan banna ne a doron ƙasa ba da istilahi ha bayan Allah subhanahu wata'ala ya gyara ta wa qad naha subhanahu Allah subhanahu wata'ala ya hana an zalika akan wannan faƙala sai yake cewa wala tusiru fil da ba'da islahiha Allah maɗaukacin sarki yace mana kada mu banna a ƙasa bayan Allah maɗaukacin sarki ya riga ya gyara ƙasar malamai suka ce kada a yi banna a ƙasa da ƙaryata manzannin Allah bayan ya gyara ta da aiko manzanni kada a lalata ƙasa da shirka bayan ya gyara ta da tauhidi kada a lalata ƙasa da zalunci bayan ya gyara ta da adalci da aka kada a lalata ƙasa da saɓo bayan Allah ya gyara ta da aikin ɗa'a sai ce ƙalar imamul bagawi al'imamul bagawi ya faɗa rahimahullahu Ya ce, ai la tusidu fiha bil ma'asi kada ku yi banna a cikin ta da sabo wa du'a kada ku yi banna a cikin ta da kira ila ghairi ta'ati Allah cewa ai mu wani biyayya wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ma ba da islahiha ko ba da islahillahi iyaha bayan Allah ya gyara kasar bi ba'athir rusuli da aiko manzanni wa bayanin shari'ati da kuma bayani akan shari'a Waddu'a, da kuma kira ila ta'atin lahi zuwa ga ma Allah subhanahu wa ta'ala da'a ta hanyar haƙƙinsa na bauta shi shi kaɗai a bashi kar a haɗa shi da kowa idan ana so a zauna lafiya wannan maganin al-imam al-bagawi ya yi ta a cikin tafsirin sa mujalladi na biyu shafi na 166 sai ya ce lakin na kasiran min al sai dai da yawa daga cikin halittun da Allah ya halitta ɗin nan ya musu umarni ya ce su bi shi ba don in sun bi shi ba za ta mai amfani ya ce kasu saba mai ba don in sun yi saban ba zai cutu sai dan kansu waƙala musa in takfuru an wa min fil jami'an annabi musa ya ce mu in za mu shi ga baki ɗaya da duk wanda ke bayan ƙasa to Allah ya wadatu amma lam liyamtasilu li awamirihi subhanahu wata'ala mutane ba su bi umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya musu ba walam yastanibu sannan ba su nisanci na hayahu abinda Allah maɗaukakin sarki ya hana ba faktar ya sai mutane suka dumfari aikata gima-giman laifuffuka waje haru kai bayan ma suka bayyana ta ababen da Allah ya haramta idan banda kwanan nan da Allah ya jarraba mutane da waɗannan bala'o'in gurare da yawa kowa ya san saban Allah jiharan a fili ake yinsa ba wani ɓoye-ɓoye eh aka ko jiharan a fili ake ba wani ƙoɗe haka ake yin abubuwa na sabon Allah gidan rawa a fili suke haka ha a Najeriya ma a wasu guraren an fara samun night club wanda maza da mata za a je a haɗu a tuba kaya rara haka za a da aka wa afsadu suka yi ɓanna filbar ruwan bahari a cikin tudu da teku da aka sai zamanto mutane saboda rashin hankali ma wani saɓon wai in za su sai sun tafi bakin teku bakin teku da a koda yaushe Allah zai iya turo bala'i lokacin da maka je nan lome na je bakin teku na kalli ruwan haka za ka ga duk wanda ya kalli garin zai ga cewa ba wai garin ba ne akan tudu ruwan na ƙasa a garin ne a ƙasa ruwan na sama haka a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci idan Allah ya ga dama in ya da ruwan ya tashi kamar yadda ya faru a can ainihin wato abin nan to Allah subhanahu wata'ala a koda yaushe yana iya turo ruwa ya lalata garin to shine yake cewa jau da kuma sasanni bilmun munkarata da aiki na banna yace qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace zahara al fasad fil bahari. wal bahri banna gashi nan muna kallanta ta bayyana ayita a tudu ayita a teku bima kasabat aidin nasu saboda abinda hannayen mutane ke aikatawa Allah shi kuma ya ce tunda mutane sun yi banna a tudu da teku kuma a fili ake yin ta taluyuzikahum ba'da allazi amilu Allah sai ya ɗanɗana musu sashen abin da suka aikata la'allahum yarji'un yana ɗanɗana wa mutane ukuba ne ko mutane sa dawo su koma zuwa ga Allah da haka duk wanda wannan faruwar matsalar ba ta sa shi ya zama sababin ya koma zuwa ga Allah ba wala in bai sa a ba sai ya hasara duniya sai ya hasara a lahira qala Sa'adi ya ce ai ista'alana al wato banna ya bayyana fil barri wal a tudu da teku ai fasadu ma'ashihim wato lalacewar rayuwarsu wa naqsuha da kuma tawayata wa hululul afati biha da kuma saukan aibi a cikin rayuwar wa fi anfusihim haka hakanan a cikin rayukan mutane min al walwa ba. ga rashin lafiya nan ga annoba nan ana ta fama da ita wayannan malaman fa da muke karanta littattafansu yanzu ba wai da wannan matsalar ba ce ta faru suke wannan rubutun a'a tuntuni sun yi wayannan maganganun kafin wannan matsalar ta faru wa gairi zalika da wannan wannan wadalika wannan ya faru ne bi sababi ma qaddamat aidihim saboda sababin abin da mutane suke gabatarwa min al'amalil fasida na aiki na banna al-mufsidati bi tsafiha wanda ita kanta aikin banna din a ɗabi'a ta ɗin banna take wannan ya zo cikin tafsir sa'adi a shafi na 643 shine malamin yake cewa ayyuhal kiram ya ku ƴan uwa masu karamci inna mimma yuhzinu kullu mu'minin wallahi na daga cikin abin da yake bakanta daga duk wani mai imani muhibbin lita'ati mai son aikin da'a ga Allah wa gayurin alanti haƙi hurmata rabbil ardi was samawa wanda yake da kishi idan an keta alfarmar Allah subhanahu wa ta'ala an yara ya ga yi a kafirin minil musulmina abinda da yawa daga cikin musulmi suke na tozarta limafturu da alaihim abinda aka wajabta musu min ibadati na ibadar Allah subhanahu ta'ala), wallahi yana daga cikin abin da yake da bakin ciki ga duk wani musulmi mai kishi idan ya kalli da yawan ƴan uwansa musulmi irin abin da suke yi na tozarta abin da Allah subhanahu ta'ala) ya dora musu sai ya ce wa bil akhas musamman ma as-salawatu salloli musamman ma to shi ya sa malamai suka ce duk wanda ya ga yana da matsala da abu guda uku to ya binciki matsalarsa daga abu guda uku idan mutum ya ga yana fama da kuncin rayuwa koyaushe yana cikin ɗacin rai koyaushe a busan ƙamɗariya koyaushe a basa wata walla to ya binciki alaƙarsa da ƙur'ani wajen karanta shi Allah maɗaukacin sarki ya ce wa man ara da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka da zaran ka bar ƙur'ani baka da alaka da shi ta hanyar karanta shi to ba yadda za a ko Allah bai haɗa ka da kunci a rayuwarka ba haka idan mutum yana musulmi ya ga fadawa cikin manya-manyan laifuffuka yana masa sauki to ya binciki sa da sallah ya gani za mu ga a suratu maryam tun daga inda Allah ya fara maganan annabi ibrahim ta wadda kurfil kitab ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya yazo ya faɗa abin da ya faru da baban shi na nasiha yazo yayi magana akan wato 'ya'yansa guda biyu cewa habna lahum min rahmatina wa falamma atazalahum ma ya'buduna min dunillahi habna lahu ishaqa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya sai yace wa habna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya yazo yayi magana akan annabi Musa yace wa zakur fil kitabi Musa innahu kana mukhlisan aw wata qira'ar innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya yayi magana cewa na nadainahu min janibi turil ayman wa qarrabnahu nabiyya sannan yace wa habna lahu min rahmatina akahu haruna nabiyya yayi magana da annabi isma'il cewa dhkur fil kitab isma'il innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'ana innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya cikin abin da Allah ya ba da shaida akan annabi Ismail sai ce wa kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih marziya ya magana kan annabi idris ya ce wata kurfil kitab idris innahu kana siddiqan nabiyya sannan ya zo ya ce ula'ikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wayannan sune wanda Allah ya musu annaba ni'ima annabawa min zurriyyati adama wa mimman hamalna ma anu wa min zurriyyati ibrahim wa isra'ila wa mimman hadina washtabaina sai ce idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya da ya gama faɗar wa'annan mutanen kirkin sai ce to fa khalafa min ba'dihim khalfun bayan wa'annan mutanen kirkin sun tafi ɗan baya za su zo baya mutanen banza fada'u salata za su wulakanta sallah daga nan idan sun wulakanta sallah mai zai bai ba Allah sai ce wattaba'u shahawat da haka daga sanda sallah ta wulakanta to za ku ga cewa in mutum yana musulmi duk faɗawa cikin kowane irin aiki na fasadi yana iya wa mutum sauki duk abin da kake ganin ba zai yi ba idan mutum bai da alaƙa da sallah to ya fada cikin sa na banna ya fi komai sauki wa an shahidar riba kaga mutum yana halarta duk inda ake da ta'amuli da riba gashi nan ana yi wal gisha ga ha'inci ya mamaye mu bainahum tsakanin al'ummar musulmi fi kasirin minal al mu'amalat da daga cikin mu'alimalulum kudin masallaci a ba mutum ya cinye islamiyya ya cinye kudin wane ne ya cinye shugabanni su ci eh? yanzu ga shirin abincin da aka ce an bayar a raba kuka ake yi ita gwamnati tana cewa ta bayar a kai ya tsaya a hanya ne akwai wani <laughs> ba Allah ya taɓa bugo min bara ya ce min akara makallawa alkiyama ta yi kusa ba na ce mai mai faru ya ce min wallahi shi bai taba sanin cewa gero shinkafa na iya juyawa ta zama gero wasu yanzu ya ce an ba wasu shinkafa su kawo mai shi da suka tashi zuwa sai suka kawo mai gero ya ce ya aka haka suka ce wallahi su ma haka suka gani daga can sun tabbatar shinkafa aka ba su to kafin kuma su kawo wajen shi to an rasa sanin ya aka yi ta yaya shinkafa ta juya ta zama gero in matashin alkiyama ya kusa ba to wannan shi ne halin da ake ciki ha'inci yi yawa wa yara tarka ba'adin nisa'i malam za ka ga barin sashin wasu mata al al-musulmat wato matan da suke musulmi lihushimati wato sun bar kunya akan ce hushma ko hishma da ma'anan haya'un ana cewa kunya sannan miskun mahamud wato miski wanda ake yabansa ana faɗa masa haka sannan tawadu'un tawadu'i kankan da kai ana ce masa hushma sannan gadabun ma haka fushi imar'atun ma ana ce mata haka mace sannan qarabatun kusanci ma ana ce masa haka sannan ahadun alqawli amalun amana ma ana ce masa haka amma nan yana nufin shine li hushmatin wato dangane da barin kunyar da mata za su yanzu ba muna kallon abin da yake faruwa ma ku haɗu da mace a hanya in kai baka kauce ba sai ta ture ka ka tashi ka je neman aure wajen mace ita da take mace da ya kamata ta ka ta ka dan ta kara mutuncinta sai ka ga wai ita ce take kawo jiki tana so wai ku zauna no gap a yan nanin nanin a haɗe in ta matso ka matsa sai ta je tana ba da labari tana ce ai bata taɓa sanin wani kida umi ne ba gidaje ne sai yanzu haka ake wa hijabihin na shar'i da hijabinsu na shari'a wanda suke bari yanzu da hijabinsu na shari'a amma yanzu ai ba don Allah ba ko don korona an koma ana rarrafa jiki ba don Allah ba da in ka ce wa mata su sa niqabi sai ce kashe su za ka yi wannan ƙawanci ne yanzu ga shi nan wannan abin da ake sayarwa da kwalinsa bai kai ɗari biyar ma da wannan musibar ta corona virus ta shigo yanzu ga shi kwalin ya kai wajen dubu bakwai da wani abu ba don Allah ba in ma ba abin kare fuska zaka ga sai dai an nemo na abu an kare fuska saboda gudun korona. sai ya ce wa asbahana mata suka wayi gari kasiyatin ariya suna tafiya tsirara kamar yadda annabi ya faɗa cewa akwai matan da ban gansu ba kada Allah ya sa in gansu kowa ya san abin da ke faruwa a waƙi in mu yanzu wata matar za ta fito ta keta layi ana iya ganin rigan mamata sannan ana iya ganin wandan da ta sa a ciki saboda tsarki to wasu su wani guraren an ka ci gaban da matan ma na iya fitowa su tafiya tsirara da haka zahimnar rijal suna turmutsi tseniya da mazaje fil asaba a cikin kasuwanni an zo an musu karya an ce wacce kan dubu man kan dube ta wajen abin da mace namiji yi za ta iya duk wanda ya faɗi wannan makaryaci ne tunda Allah ya ce wa walaita zakar kal'unsa shi kenan amma akwai inda mace da namiji suka haɗu wajen halitta akwai inda mace ta bambanta da namiji akwai inda namiji ya bambanta da mace Ruqat da kuma hanyoyi wa an yara shababul muslimina malan yace zaka ga samari matasa na musulmi wa nisa'ahum da matan su badla maimakon an yattabi'u hadiyar nabiyir rahama su bi shiriyar annabi Muhammad annabin rahama wa nisa'ihi ummahatul mu'minina tahirat maimakon su bi shiriyar matan annabi iyayen muminai kamar yadda Allah ya faɗa mana ya ce wa zukurna ma buyu buyutu buyutikunna min ayatun lahi wal hikima qalladul kuffara sai suka yi ta da kafirai wal na wal da yan fim maza da mata aka koma ana koyi da su innan Najeriya ne sun je sun ɗauko arna masu bautar shanu kaga wanda ya kamata ya zama shi ne. idan babu limami a unguwarsu zai shiga ya da sallah sai ka gan shi a gindin wata falawa. da shi da wata yarinya suna rawa ta kewayo da gudu ta nan shi ma ya kewayo da gudu ta nan a kewayo a kewayo haka ake haka aka koma an koma koyi da yan fim da haka wa an yi sama'a mutum zai dinga sauraron aswatul ma'azifi sautin kayan kiɗe-kiɗe murtafi atan fil buyuti ita take tashi cikin gidajenmu duk gidan da ya zamanto kayan kiɗa na tashi to sai ka samu nan ne kuma matattara ta shedan sai dai yadda hali wasayyara haka za ka samu motoci wato maimakon badala kalamin rabbil bariya maimakon ka ji karatun ƙur'ani ko a zina tashi sai dai ka ji mutum ya ji ya ciko mota da abin da ya shafi sufiku manya-manya rigijib rigijib, rigijib, ya biyo layin dama da hagu yana amsawa haka ake wannan shi ne. sai ya ce alam yudrika haula il usatu shin masu nan sabon lokaci biyu ba da ya kamata su riski na fi jahrihim bi hadhihi muharramat a cikin bayyana nan sabon Allah da suke yi wa sa'ai, da kuma ɗawainiya da na nashriha da kuma yaɗa ta Musulmi na tsakanin musulmi akwai istifafin bi awamirillahi jalla wa akwai wulaƙanta umarnin Allah subhanahu wa ta'ala lokaci bai ba da ya kamata mutane su gane haka wanda shi nan muna kallo wasu sai ga sai su zo mace ta ɗauki hoton bidiyon ta tsarara ta tura ma wani sai yake cewa wa awamir rasulihi da kuma umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci bai ba masu wannan ɗabi'a su sani sai ya ce wa kada na ko kada hazzara rasuluna ta tahziri manzon mu fa yayi mana gargadi da kashidi da jan kunne jan kunne da ya kai tsanani min zalika daga cikin wannan faqala yake ta kullu ummati mu'afa dukkan al'umma ta Allah zai iya yafi mata cikin abin da ta yi sai ce illal mujahirina sai wanda za su yi saban Allah su fito da shi fili karara annabi ya ce wa inna minal mujaharati yana daga cikin bayyanar da sabo an yi amalan rajul billaili kai aiki da daddare amalan aikin da ba wanda ya san san da kai shi sun mai bihu wa qad satarahu Allah alayhi sannan mutum ya waye gari bayan Allah ya rafa masa asiri jiya fa sai ka ji zo yana cewa ya fulan ya kai wani alimtu albari hata kaza wa kaza ka san cewa ko jiya na yi kaza da kaza idan mace ce ya ɗauka ya ji abin da ya ita da safe ba wanda ya san abin da ya faru daga shi sai Allah sai wacce aka yi ita gari ya waye sai tattaro abokan shi yanzu yana ba su labari ai na riga na gama da ita ai na yi kaza kaza kaza ai na yi kaza kaza kaza sai ya ce wa qad bata yasturuhu rabbuhu ya kwana jiya yana aikin banna Allah ya rafa masa asiri babu wanda ya sani amma wa yusbihu za zai waye gari wa yakshifu sikarallahi anhu shi da kanshi rufin asirin da Allah yi masu sai ya yi wannan rufin asirin in banda cikin sunayen Allah akwai algafuru akwai algafaru wanda yana daga cikin sunayen Allah asikiru wallahi wasu banda Allah yana rufa masu asiri kan aikin da suke na banna da wani in ya barkata wata ɓannan da safe idan ya biyo layi daga sama in ka hango shi billahi sai ka canza hanya to tare da haka wani zai yi aikin banna babu wanda ya san yayi sannan kuma ya fito ya kuma wato bayyana wa mutane da kanshi cewa ga abin da yi Shi ne malam yake cewa qala ibn battalin ibn battalin ya faɗa ya ce wa fil mujahalati bil ma'asi a cikin bayyanar da saban Allah akwai istikfafin bi haƙƙin lahi wa haƙƙin rasulihi akwai wulaƙanta haƙƙin Allah da kuma haƙƙin manzon Allah wa darbun min al'inaji da kuma wani bangare wani wato bangare na kangarewa da kuma wani yanki na kangarewa wasu mutane sai kaji mutum ya ce wai bai ji kunyar Allah ba ya za a yi ji kunyar kowa ai ba daidai bane fito da sabon Allah kana yin shi a fili to wannan yake nuna cewa Allah ma ba jin kunyar sa kake yi ba wannan shine wannan yayi ta a cikin sharhu sharhu sahihil bukhari ibn batal a mujalladi na tara shafi na ɗari da da sittin 263 shine malai yake cewa ayyuhal ahibba ya ku yan uwa masoya innal ma'asi wa dhunuba lallai saban Allah da zunubi a zahira wal ba'ina na ɓoye da bayyane dararu hafil kalbi cutarwar da take yi a zuciya ka dararu stumumi fil badan kamar cutarwar guba ne a jiki kowa ya san pozin yanzu idan aka baka guba kamar asid ruwan batir kasha ai kowa ya san illar da yake a jiki to haka sabon Allah yake yace fa ma hallat fi diyarin babu yadda za a sabon Allah ya sauka a wani gida mutanen gidan ya zama banda sabo ba abin da suke illa ahlakatha fate sai sabon ta halaka wannan gidan wala fi ummatin babu yadda za a al'umma bi ajmalha gabaki ɗayanta ta kama saban Allah illa a zallan hafa sai saban su ya kaskantar da ita kamar yadda muke gani yanzu wala fi nafsin ko rai illa afsadat hafa sai sai ta bata ta wala fi qulubin ko a cikin zukata illa a ammata fati sai wannan saban ya zamanto zuciyar ya zamanto shine sababin makantarta yake wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai yake fa uqubatuha uqubar fito na fito da Allah ta hanyar sabo abin da ya ce a bari ajilatun wa ajila ƙubar wallahi tun a nan duniya sai ta sauka sannan kuma abin da zai biyo a lahira ya fi tsanani shi yasa za mu ga Allah madaukakin sarki yake faɗa da ya gama magana a kan fir'auna sai ya ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya bayan abin da Allah ya nutsar da su a ruwa sai ya ce wa yau mata kuma sa'atu alifir auna a ashadda al'azab bayan ga wuta ana masu hukuma da safi da yamma sannan Allah ya ce gobe alkiyama za mu shigar da su azabar da tafi wannan tahillu bi sahibiha wacce take sauka ga ma'abucinta yau ba da bit tauba in dai bai yi gaugawa zuwa ga tuba ba da haka da kaji kana yin wani aiki wanda ba daidai ma to babban hanya ta farko wajen gyara matsalar shine a yi gaugawa a tuba a koma zuwa ga Allah shi yasa Allah ya ce mana wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ila Allah war ruju' da kuma komawa anha zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yace wa qad ahbabtu nasu fi hadha al-kutayb a cikin wannan dan karaman littafin alladhi wanda as'alullaha nake roƙon Allah an yaj'alahu ya sanya wannan littafin ya zamanto khalisan liwajhihi Allah ka sa ina yin sa ne don in ga tsantsar fuskar Allah subhanahu ta'ala gobe alkiyama an uzakkira in tunatar da kulla nasin duk wani wanda ya manta wanda yake gafala an khatsarin talabbusihi ya rabkana dangane da hatsarin wato cakuduwarsa bil ma'asi da saban Allah wa ubayyinu lahu sannan in bayyana masa ko ubayyana lahu sannan in bayyana masa da ha, wato ƙarshen da sabo yake da shi mata, mai annoba sawa'un alaihi daidai ne ga shi mutumin da zan yi magana a kansa Ya yace kafardin am alal ga ɗaiɗaikun mutane ne ko ga taron jama'a ne shine society allazi ya ishi fihi umuman wanda mutane ke rayuwa ga baki ɗaya fala'allallah ba mamaki Allah bi judihi saboda kyautarsa wa karamihi da karamcinsa yamfa'ani wa iyakun bima azkurhu ya amfanar da ni da ku da abin da zan ambata wa yakunu sababan lana ya zaman so sababi gare mu jami'an gabaki daya fi bi almunkarati wajen nisantar ababen da suke na banna ne wal da kuma nisanta anil muharramati akan ababen da suke na haram ne fa huwa subhanahu qadirun shi Allah mai iko ne wa bil ijabati jadirin sannan ya cancanta ya amsawa bayi idan suka nema a wajensa subhanahu wa ta'ala malam yake faɗa yake cewa al'awaƙibu sai al'izunubi wal ma'asi wannan shine abu na farko wato ƙarshe mummuna dangane da sabon Allah da kuma zunubi yake da shi yace na farko shine asarud dunub wato tasiri na saban Allah subhanahu wata'ala zai kawo abubuwa da yawa Ya ce na farko a zunubu sababin fi ihilakil umar shi zunubi da muke ganin sa wato shine sababi wajen halakar al'umma wa ha da kuma ainihin wato darkaki al'umma ɗin shi yasa da ga Allah yake cewa idza aradna annahu lika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fa haqqa alaiha alqawlu idan muna so mu hallaka wani gari amarna mutura fiha sai mu umarci manyan garin sai mu ce su bi Allah maimakon su bi Allah Allah sai ya ce fa fasaqu sai su kama fasikanci a ciki da haka daga ƙarshe mai zai faru Allah sai ce fa haƙa alaiha alƙawlu sai zancen mu na azaba tabbata a kansu fa dammarna hata da sai mu darkace garin darkacewa sai ya ce laƙad kanar ta ishu ƙablana umamun malam ya ce akwai al'ummomin da suka rayu kafin mu ta a yi wato ta ji daɗi dangane da aikin da ta yi riski wajen arziki warragadi da kuma yalwa ta arziki ɗin fil aishi a wajen rayuwa wasalama da zaman lafiya fil abdani a cikin jikinsu kowa ba shi da matsala wal amni da kuma zaman lafiya fil autani a kasashen su an samu al'ummomin da sun yi haka a baya a jikinka Allah ya baka lafiya titin da kake bi ba matsala gidanka ba matsala hanyar abinci ba matsala illa sai dai in jimalan annaha baddalat zalika kufran to wannan ni'imar da Allah ya yi musu suka canza ta sai suka mayar da ita butulci wajahadat sai ta yi musu bi an umillahi da ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu wa kadzabat ta qaryata bil rusul da manzannin da Allah ya aiko wasu ta izgili biman amana bihi da duk wanda ya imani da annabawan da Allah ya aiko wattaba yahum shirye shiriyasu wayannan mutane da suka yi haka Allah ya musu ni'ima garinsu lafiya lau gidajensu ba matsala hanyar abinci ba matsala titina ba matsala sai wannan yasa da jin daɗi ya yawa sai ya zama shi ne sababin su tashi su karyata manzannin Allah su masu ilgiri. fa halla alaiha iƙabu, to daga nan fa sai uquban Allah ya sauka a kanta wa nazala bihal azabu sai azaba ya sauka a kanta fa tabaddalat alaiha al'ahwalu sai halaye ya canza wa saratin sai ta zamanto madraban lil amsali waje ne da ake buga misali قال الله تعالى الله ce سركي ياتي وضرب الله مثلا قرية الله يا buga مثال وانا غري in ka je littattafan tafsiri za ga ana ta kokari a ce maka gari kaza ne a ce maka gari kaza ne a ce maka gari kaza ne wani gari ne a duniya ba sunan yake da muhimmanci ba darasin da ya faru a cikin garin Allah yake so a dauka da sunan yana da muhimmanci a faɗe shi wallahi da Allah subhanahu wata'ala ya faɗe shi sai yace kanat aminatan wannan garin tana cikin aminci mutma'innatan tana cikin natsuwa ba garin ba mutanen garin ake magana a natsa garin yake ana cikin natsuwa ya ti haris kuhara ga min kulle makanin arziki yana zuwa mutanen garin ayyala wata ta kowane bangare kowace irin harka kake yi hanyar da za ka samu arziki ba wahala gidanka ba matsala titin ba matsala hanyar karatun 'ya'yanka ba matsala komai ya ati halin tsohara ga dammin kulle makani amma ana nan saboda zaman lafiya ya yi kyau hanyar an binci ba wahala Allah sai ce fa kafarat da al’umin lahi sai suka butulce ma ni'imar da Allah ya musu shi kuma daga nan sai ce fa azaqa Allahu libasal ju'i sai Allah ya dandana musu libas riga ta yunwa Allah ya ce libasar ju'i ne don a nuna maka sai da abin ya zamanto kusan kamar yadda kowane ɗan adam yana da riga sai da ya zamanto matsala ce kusan kowa yana fama da ita na ba kana kallo ba sai ga da mai kuɗi da mara kuɗi sai ga kowa ulsa ka rasa sanin ta ina wannan musibar ta tau ka sanin daga ina wannan musibar take walju bayan ga yunwa sai ga tsoro kamar dai halin da muke ciki yanzu a Najeriya Allah ya dandana wa mutane libasar ju ka yunwa ana fama da ita musamman cikin kwanakin nan da aka shiga fi sa'atul usra eh Ka ga za a raba abinci da kaka kara ya karya ba mutane na ta rigima da bala'i a kan shi ana ta tada jijiyar wuya ana ta bala'i libasan ju sannan wal kawfi ga kuma tsoro wanda ana cikin shi Allah ya ce bai ma kanu yasna'una saboda abinda wayannan mutanen suka aikata ne to shi shine malamin yake tafa qauma adin matsalar mutanen adawa misali ne ba da an kafaru billahi ta'ala bayan sun kafarce ma Allah a kada humul ujubu jiji da kai ya kama su bi kuwatihim saboda ƙarfinsu Allah matsaukakin sarki ya faɗa faƙalu sun ce man ashaddu min naquwa wa ya kai matsananin ƙarfi haka Allah ya faɗa a suratul ya ce wa amma adun adawa da kuke gani fastakbaru fil ardi bighayri al sun yi girman kai ba wani dalili a bayan ƙasa da wani dalili za ka yi Allah girman kai wannan yasa suka ce wa ƙalu man a shaddu min naƙuwa wai wa ya kai matsananin ƙarfi yanzu ba kana kallon ƙasashe na duniya masu fafawas da suke ganin sun kai wani matakin da ba za su iya samun matsala ba Allah ya nuna musu ƙarya kuki ba ku isa ba wa ƙalu suka ce man a shaddu min naƙuwa Allah ya ce musu awalam rau. shin ba ku gani ba annan lahal da zai mu a shaɗi min kuwa ai Allah da ya halicce ku ya fi ku tsananin ƙarfi Allah sai ya ce wa kanu bi ayatina yajhadu da aka sai ya ce fa arsalna alaihim sarsaran rihan sarsaran fi ayyamin satin. lulziqahum azab al-khizy fi al-hayat ad-dunya wala azab al-akhirati akadahum lahum la yunsarun haka Allah ya musu to shi yasa nan malam sai ya ce fa ahlakahum Allah ta'ala sai Allah ya hallaka su birihin da wata irin iska sarsarin mai tsananin ƙarfi da haka malamai suka ce idan an ce sarsarin ita ce shadidatu sumumi awul bardi awul hububi wacce take da tsananin wato tsananin bugawa ko tsananin sanyi kuma tana haɗe da kaman abin da ya shafi nau'i na guba sannan atiya ita ce shadidatul asfi ita ma mai tsananin ainihin wato buga da aka sarsarin atiya wacce take mai tsananin bugawa iskar sannan kuma Allah sai ce sakharaha alaihi sai ya hore iska a kansu saba a layalin kwanaki bakwai wa samaniya ta ayyamin da kwanaki da wuni na takwas kusuman ajiri da aka da iska ce fa ta zo shi yasa duk abin da mutane ba sa tsammani a yanzu yanzu idan Allah ya ga dama sai juyar da shi yin cikin abin da dan adam yake ta'amuli da shi ita ce iska ita ce tafi komai sauki wajen mu'amalarsa amma yanzu idan Allah ya ga dama sai juyar da iska, ka shaƙe ta sai ta zama bala'i da haka iska Allah ya turo musu sai Allah ya ce fatar fi hasar haka da ga mutane a cikin ta ana kayar da su ka annahum a ajazu nakalin kai ka ce su kututturin dabino ne wanda aka sare masa kai shine kawiya ga ta tana ainihin wato faduwa tana tana ainihin wato faduwa shine saqitatun aw farigatun aw baliyatun duk yana daukan ma'anan ainihin wato kawiya sannan malam yake cewa samud haka nan samudawa ba'adahum bayan su kanu yanhituna min al-jibal buyutan din yadda wani ke ganin wai an ci gaba yanzu a duniya an yi ci gaban da yafi wanda ake da shi a ba kai sai ka zo kayi bulu ka zo kai gini ko ka zo gidan dutse za ka yi so kawai dutse suke zuwa su kalla babba kawai a sassake shi a wando da falo da ciki da ɗaki da waye da waye na waye haka suke shi yasa Allah yake wa kanu yin hutuna min Jibalu buyutan amini da haka farihina shine malamai suka ce farihina ay batirina wato mutarafina kuna masu takama da ni'ima ta jin daɗi au da na fi ko kuna masu hazaka wajen yadda za ku ƙirƙiri dutse kawai ku sassaƙe shi kuma da shi gida haka suke yanzu waye zai iya zuwa ya kalli kamar dutsen kwatarkwashin nan kawai ya sassaƙe shi ya masa ciki da falo da windo da waye da waye da waye a tsakanin ka da shi sai dai kallo kawai ko dutsen abujan nan kawai na kaje ka sassaƙe shi kamar da shi ciki da falo ka yi waye ka yi waye tsakanin ka da shi sai dai kallo kawai to haka suke fa halakahum Allahu bisaiha Allah subhanahu ta’ala ya hallaka su ta hanyar tsawa fa asbahu fi darihim ko fi diyarihim sai aka waye gari ga su cikin gidajensu ne suna gugurfani wa ba a dahun bayan adawa sai fir'auna wa ƙaumihi da kuma mutanensa kafaru billahi azim sun kafarta da Allah subhanahu wasu wasta'azu suka yi izgili Binabihim Musa alaihi salam da annabinsu annabi Musa wa ma fir'aunu annahu huwa al-ma'bud kai fir'auna ma shi fada ya fito yace ne ma Allah da ake bautawa wala ya arifu liqaumihi ilahan akhar ghayruhu yace wa mutanansa shi fa bai san akwai wani abun bauta wanda ba shi ba wal anhar yace ga koramunan tajiri tana gudana min tahti a karkashi na min tahti fa ata'ahu qaumuhu sai mutanansa suka yi masa biyayya ala batilihi akan wannan bannan tasa wartadau suka yadda da sani a hu bannansa wannan aikin nasa fa akadahum Allah sai Allah ya kama su akaza azizun muqtadir aiki na wanda yake ko kamun wanda yake yana da iko waje alal anhara sai Allah isan ya koramar yanzu ta jirimin fauƙihim tana gudana a ƙarƙashin su maimakon da ne ce mulku limulku misar wa hadihil anharu ta jirimin tahati da ya je ya shiga ruwa sai ga ruwan shi ya dawo yanzu shi ne a ƙasa ruwan ne a saman shi a wannan lokacin ne Allah ya ce hatta idan daraka hulgaraku sannan shi yana faɗa yana cewa amantu matsiyaci wanda zai fito ce shi Allah ne ashe kafiri ko ruwa ma iya ma sai gashi da ya ji matsa yana cewa amantu in ba rigima irin ta dan adam ba ko ruwa ma baka iya ka zo kana cewa wai wai wai Allah ne dan haka sai yake cewa min fauqihim Allah قال الله تعالى الله يتي وجاء فرعون فرعون ما يزو ومن قبله ده وإن سكي غبانين شي والمؤتفكات da alƙarya annabi lutu sun zo bil khati'a da gima-giman ayyuka na laifi fa asau duka sun saba ma rasul rabbihim manzannin ubangijinsu da haka Allah sai ce fa akadahum sai Allah ya kama su akadatar rabiya kamo wanda ya ƙaru wajen azaba da haka mutanen annabi nuhu sai ce inna lamma tsagal lallai lokacin da muka saukar da ruwan da ya wuce gona da iri sai ce hamalnakum fil jariya sai muka dauke ku cikin jirgin ruwa kwale-kwale babba kamar yadda ya faɗa yake cewa wa hamalnahu ala zata alwahin wadusu to shine aljariya dan haka Allah ya ce walahul min sha'atu walahul min sha'atu fil bahri kal sai ce, li na ja'ala halakum tazkiratan dan mu sanya ta ta zama wa'azi gare ku wata iya ha uzunun iya kuma kunne wacce za ta kiyaye ta ji bari ta bari da haka wannan jirgin ta annabun wa Allah ya ce wa laqad tarakna ayatan da ta can mun ajiye ta ta zama wa'azi fa hal min mudakkir ko ko wanda zai yi tunani a cikin ku Allah ya sake faɗa ya ce wastawat alal juri jirgin tashi ta je ta daidaita a wani guri wanda ake kira juri. ha Allah ya ajiye ta danyewa mutane wa'azi da ita ƙalar shaykhu sa'adi ay wa kadhalika hakanan ummate ne, a at ne, banda waɗannan al'ummomin guda biyu wannan suka wuce gona da iri akwai adawa wa da samuda ja a gairu at-tughatil utat wasu daga cikin su kan kangararru sun zo ka fir'aun bayan su fir'auna ya ƙara zuwa fir'auna misra alladhi alladhi arsalallahu ilayhi abdahu wa rasulahu wanda Allah ya aika masa bawansa kuma annabinsa Musa bin Imran alaihi salam wa arahu min al-ayati al-bayyinati ya nuna masa ayoyi waɗanda suke bayyinannu Allah sai da yake wa laqad araynahu na kullaha amma fakadzaba wa aba duk abin za a nuna mu Fir'auna na dalili ya ga girman Allah sai da aka nuna min? amma kiri yayi muzu ya shafa ma idansa to ka yace sam Allah ya kashe shi shi bai yadda ba wannan shine abin da shi fir'auna ya ainihin wato i da yake kangararre ne ba jin magana yake ba da haka sai malam yake cewa ma ta yaqanu bi haqq abin da ya kama su samu tabbacewa wannan abin gaskiya ne ko ma ta yaqanu bi haqq abin da sai da suka samu tabbacin cewa abinda annabi Musa ya zo da shi daga wajen Allah ma gaskiya ne amma walakin jahadu wa kafaru sai suka yi musu suka kafirta kamar yadda Allah ya ce wa jahadu biha suna mutun ayoyin da annabi Musa ya zo da shi daga wajen Allah amma wasai karata ha an fusuhum gulman wa uluwa rayukansu ta tabbatar da cewa abinda annabi Musa ya zo da shi daga wajen Allah gaskiya ne waja'a sai ya zo man qablahu min al-mukaththibin wanda suke gabanin sa na masu ƙaryatawa wal mu'tafikat ay quratso milutin wato garin annabi lutu aljami dukkan waɗannan ja'u bil khati'a sun zo ai bil fi'l bil fi'lati tsagiya da aiki wanda ya wuce gona da iri na saban Allah wa huwa al kufr ga kafirci ga Allah wa takzib ga ƙaryatawa wa zulmu ga zalunci wal mu'anada ga kangarewa wa man damma ila zalika min anwa'il fawahish wal fusuq da abinda ya tattaru na nau'i na fasikanci da saban Allah da haka fa'asau rasul rabbihim sai suka saba wa manzannin ubangijinsu malam yace wa hada ismu jinsin ai kullum min haula ikadabu rusul dukkan waannan sai da suka karyata manzannin Allah shi yasa a wajen Allah in ya turo annabi ɗaya ka kareta to daidai kake da wanda ya karyata manzanni da shi yasa zamu ga annabi Nuhu Allah ya fara aikowa amma Allah sai yace kazzabat qawmi nutin al mursalina tunda suka karyata shi da za su wanzu har zuwa duran ta ranar alkiyama a ɗauki annabi nuhu a sake turo wani manzo ta sai sun ci gaba da karyata shi alladhi arsalahu Allah ilaihim wanda Allah ya aiko zuwa gare su fa akaza Allahu al jami'a Allah ya kama su duka kamo mai tsanani ai za'ida alal haddi wal miqdar wanda ya karu akan iyaka da kuma gurgudu allazi ya hasulu bihi halakuhum wanda da shi ne halakarsu su ya tabbata ana nuna min cewa lokaci yana ainihin wato hararar mu a to daga ƙarshe wato ya kamata mutane su fahimta bi'itatul rusul aiko manzanni da Allah yake yi misalin da za mu bayar wanda ya kamata kowa ya fahimta ya gane za mu ga cewa yanzu ba coronavirus yanzu ake ta magana ta a duniya ba ji yanzu wanda ya kama da cutar coronavirus za ka ga ko da likitan da zai tsaya akan shi ya masa jinya ba musulmi ba ne in ya ba shi shawara ya ce ya yi kaza ko kare ya kaza za ka ga yana ƙoƙarin kiyayewa don yana so ya kubuta da lafiyar shi sai aiwa mutum tiyata yanzu yanzu nan a fito da shi daga ɗakin tiyata za ku ga ana fito da shi likitoci za su ce a wannan ɗan tsakanin duk wani abinci da yake mai nauyi ya haƙura da shi na wani lokaci don ya ba shi damar cin abinci na dindindin nan gaba idan mutum ɗan uwanku ne aka yi masa operation yanzu yanzu aka fito da shi ana fito da shi daga ɗakin tiyata sai ya ce wallahi yana buƙatar a taimake shi yana sha'awar tuwon shinkafa da mai taushe ka kosan idan kuka yi ganganci kuka bar shi ya ɗibi taushen nan sai ta taushe shi ta taushe kuka baki ɗaya a lokacin duk yadda yake bukata ba za ku yadda ku ba shi ba to za ka ga a wannan lokacin mutum yana yin haƙuri da shawarar likita ya daina cin abinci mai nauyi don ya ba shi damar cin abinci na dindindin nan gaba amma mutum ba zai iya yin haƙuri da abin da Allah ke aiko annabawa da shi na wahayi ba mu haƙura da wasu abubuwa da Allah ya haramta a nan duniya don ya ba mu damar yin rayuwa ta dindindin a lahira wani ya yadda kawai duk ya ci ya cinye a nan duk bala'in da zai faru in an je lahiran ya daɗe bai faru ba to mai hankali bai kamata ya damma da kansa irin wannan rayuwar ba da haka mu fahimta mu gane duk abin da kaga Allah ya haramta ya ce a bashi to akwai ɓanna ɗari bisa ɗari ko casa'in da biyar na ɓanna cikin ɗari shi yasa zai ce a shi idan muka ga Allah ya ce ai abu ko ka san dalili ko baka sani ma akwai alheri ɗari bisa ɗari da yasa ya ce a yi ko akwai maslaha casa'in da biyar cikin ɗari da yasa ya ce ai abin muna roƙon Allah ya sa ya zamanto abin da zamu yi na daidai ya fi na kure yawa a rayuwarmu yan uwa wannan shine darasi na ɗaya a cikin wannan littafi na tadhkirul ghafil wan nasi bi khuturuz dhunubi wal ma'asi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon yin aiki da daidai wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu